masu nazari 'yan siyasa da ma duk wata majalisar hira a Najeriya na duba yadda shugaba Donald Trump ya fice daga fadar White House ba tare da jira don tarbar sabon shugaba kamar yadda shugaba Obama ya yi masa shekara ta 2017 ga ra'ayin kwamishinan lafiya a yankin Arewa maso gabar Dr. Ahmad Gana wanda ya hulɗa da hukumomin lamuran lafiya na Amurka ina kallon CNN naga ana tattara kayan Donald Trump ana fita da shi da bahasi da ake yi da cewar saura masa awowi zai bar gwamnati ya ce to duk irin ballagaza da aka yi ta yi a gwamnatin kasance da irin shugabanci da shi donald trump ya kawo duniya a wanda ya sha bamban da sauran shugabanni na amerika da shugabanni na duniya baki daya akwai babban darasi a ciki kasar amerika muna mata murna na rabuwa da wannan shugaba wanda ya kawo rarrabuwa a cikin wannan kasa da kasashen duniya da yawa suna kallonta a zaman abin da za a yi misali da ita a mulki na demokradiyya shin me dr gana zai ce ne kan nuna sanyin gwiwar trump ko akasin hakan a daidai lokacin da ya bar gado ba da shiri ba babu alamar nadama a jikin donald trump har yau dinnan da muke magana da kai gani yake an masa fashi kuma gani yake wanda zai hau mulkin nan ba halattaccen shugaba ba ne shi ne halattaccen shugaba yanzu na farko dai kasan ya ce ba zai halarci wajen rantsar da shi sabon shugaban kasa ba kuma na jin mai ɗakin biden tana magana tun da aka zaɓe su mai ɗakin donald trump bata koya bata mata ta yi magana da ita ba to kaga yanzu in ya zo shiga cikin gidan ma ban yi tsammanin zai samu donald trump ya tare shi ba domin already ina gani ya riga ya wuce gidansa a florida kaga yadda obama ya masa da iyalinsa iyayensa suka tarbe shi suka mutunta shi ya shiga shi ba zai yi wa wannan ba domin bai yadda ma da zaben ba so babu maganar nadama a jikinsa mutum ne mai taurin kai mutum ne mai ji da kansa kuma aniyarsa ta bi shi ya je ya sauka lafiya su ma 'yan jarida na bayyana ra'ayinsu da ya sha bamban da wasu masu sharhin da nuna ko banza za a ga gurbin Donald Trump. Yusuf Isaac Baji ɗaya ne daga shugabannin rediyon Virgin a Najeriya. Domin an jima ba samu shugaban da da zaran wani abu ya faru baya taunawa kawai zai iya jefawa a shafinsa na Twitter. Daga nan su kuma 'yan uwa abokan aiki an samu abin da za a ci gaba da cancanawa a samu labarai ta duk inda ma ba a tsammani to hakika za mu yi kewar donald trump a wannan bangare na samar da labarai sai dai kuma da yake ba a sani ba yanayin duniya da za ta iya juyawa ta yiwu shi ma wannan sabon shugaba wato joe biden ya zo da wani salo wanda zai iya daukan hankalin duniya wanda kuma zai iya samar da irin labaran amma tabbas duniyar aikin jarida ta yi rashin mutum mai samar da labarai ko banza daga ya ga abu kawai ko kawai ya shirya ko bai shirya ba kawai zai furta kuma ya za ɗauka kawai yana ɗaukan kansa shi a matsayin shugaban duniya ne don haka kawai zai yi magana sa ko ta muku daɗi ko kata muku daɗi. Duk da tsarin demokuraɗiyya na bada dama mutane su zaɓi wanda suke so har yanzu tsarin bai fara karfi ba a wasu ƙasashe musamman ma na nahiyar Afirka inda wasu shugabannin kan yi amfani da sunan demokuraɗiyya suna yin mulkin iyarai ya fama. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.